Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ma sauraro kun kan murado biyu hausa dake ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta Mustapha Adam ya tare da kowa a cikin wannan fitowar wacce ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan amu da lafiya. To abubuwan da za mu gabatar muku da yadda Allah a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na kokon san sai kuma labaran duniya da dumi su. Daga nan kuma sai shirin nan na Muleka Iran sai kuma mu karkare da shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin jin waɗannan abun da muka gabatar muku ɗaya bayan ɗaya to yanzu sai a zama domin aji shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 6 ga watan mayun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 23 ga watan ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 188 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan ramadan na shekara ta 1254 hijira kamariya aka kawo ƙarshen rubutun littafin jawahirul kalam littafin jawahirul kalam ya tattara fatawayen malamai mashtahidai da kuma hanyoyin da suka bi wajen fitar da hukunce-hukunce na shari'a kafin shak muhammad hassan najafi babu wanda ya taɓa rubuta littafi irin wannan shak muhammad hassan najafi yana ɗan shekaru ashirin a duniya ya fara rubuta littafin jawahir kalam sannan ya ɗau shekaru talatin a rayuwarsa yana rubuta littafin a cikin wannan littafi na jawahir kalam da shek muhammad hassan najafi ya fara gabatar da ra'ayin walayatul faqih bayan ular masu ra'ayin hadisi zalla ko kuma al na najafi ya tabbatar da ra'ayin wilayatul faqih tare da hujjoji kwarara waɗanda suka maida shi larura daga cikin larurori na addinin musulunci a lokacin masu saurare ko kun san cewa shekaru 50 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan ramadan na shekara ta 1392 hijira kamariya aka kammala rubutawa da kuma buga littafin tafsirul mizan na sayyid al'allama a tabatabai ya fara rubutun wannan tafsirin alkur'ani mai girma ne a shekara ta 1374 hijira kamariya sannan ya kammala aikin a cikin shekara ta 1392 hijira kamariya an rubuta tafsirin almizan da a cikin mujalladai ashirin da kuma shafuka dubu takwas tafsirin almizan dai shine tafsiri da aka rubuta bisa tsarin tartibi wato aya bayan aya sannan yana amfani da ilimin falsafa hadisi tarihi da kuma ilimin fasaha wajen fassara ayoyin alkur'ani mai girma saboda mahimmancin wannan tafsiri an tarjama shi zuwa harsuna daban-daban na duniya da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 200 da suka gabata rana irin ta yau wato biyar ga watan mayun shekara ta 1821 tsohon sarkin kasar faransa mai karfin iko napoleon ya rasu an haifi napoleon a shekara ta 1769 bayan juyin juhalin kasar faransa a shekara ta 1789 ya samu karfi sosai inda ya kaddamar da yaƙi a kan ƙasashe da dama na nahiyar turai ya kuma kwaci iko da wasu ƙasashen turai a lokacin inda a cikin shekara ta 1804 ya ɗora kambin sarautar ƙasar faransa a kansa a lokacin sa faransa ta yi karfi wanda bata taɓa yin irinsa a tarihi ba amma bayan da ya nemi kaiwa rasha hari tare da mame wasu yankunanta daga lokacin napoleon ya fara fuskantar matsaloli inda sojojinsa suka fara yin rauni da ƙarshe dai ya sha kashi a hannun dakarun haɗin gwiwa na rasha ingila da kuma austria inda da ƙarshe dai a cikin shekara ta 1814 a latilas ya sauka daga kan sarautar ƙasar faransa ya kuma tsere zuwa tsibirin st helen ya rasu a rana irin ta yau biyar ga watan mayun shekara ta 1821 a tsibirin na st helen jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. ta masu ware sai ku sake gyara zama domin jin labarin duniya da ne mushaba adam zan gabatar muku labarin duniya da farko ga kanunsu ƙungiyar taliban ta shimfiɗa ikonta a yankin bajalal da ke arewacin kasar afghanistan shugabar kasar habasha ta ziyarci jamhuriyar niger kasar oman ta shigar da kasar ghana da wasu kasashen afirka a cikin waɗanda ta hana wa shiga cikinta saboda corona to yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labarin ƙungiyar taliban ta shimfida ikonta a yankin bajalal da ke arewacin ƙasar afghanistan wani jami'in tafiyar da mulki a yankin da lamarin ya faru mai suna bismillah atash ya shaidawa kamfanin dillancin labarun jamus cewa na marishan shekaran jiya talata ne da mayakan ƙungiyar suka kwashe iko da yankin bayan ba ta kashi da suka yi da jami'an tsaro bismillah a ya ci gaba da cewa dama tun shekarun baya kungiyar ta taliban ta shimfaɗa iko a ƙasa mai faɗi ta gundumar illa iyaka yanzu ne ta kwace iko da cibiyar mulkin ta gundumar tun da sojojin ƙasashen waje suka fara ficewa da ƙasar ta afghanistan kungiyar ta taliban ta fara kai hare-hare masu tsanani a cikin manyan biranen gundumomi. shugabar kasar habasha tana ziyarar aiki a jamhuriyar Nijar. shugabar kasar ta habasha musisi sahale zaude ta isa birnin yamai inda ta sami cikakkiyar tarbar shugaban kasar ta jamhuriyar nijar bazum muhammad bugu da ƙari da akwai tawaga mai ƙarfi da take rufa mata baya ta kunshi ministan ruwa da noman rani dr igi sileshi bekele shugabar kasar ta habasha ta bayyana cewa ta je nijar ne dai domin ta taya dan uwanta shugaba muhammad bazoum murnar zamansa shugaban kasar saboda bata sami zuwa ba a lokacin da aka rantsar da shi har ila yau shugabar ta kasa habasha ta ce ta san kasar nijar tun a shekara ta a ta jagoranci tawagar kungiyar haɗin kan afirka wato oeu domin sanya idanu a zabukan shugaban ƙasa da na majalisar dokoki da aka yi a wancan lokacin bugu da ƙari ta kuma ce ta ji daɗin sake zuwa nijar wace ƙasa ce mai kyau to kuna ta da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran firaministan ƙasa sudan ya bayyana muhimmancin cimma yarjejeniya da ƙasar habasha akan madatsarwar renaissance firaministan kasar ta sudan abdullah hamduk ya bayyana cewa kulle jejeniya da kasar ta habasha zai baiwa sudan damar yin tsari ta hanya mafi dacewa akan ci gaban kasa da kuma fagen noma hamduk wanda tashar talabijin din cnn ta amurka ta hira da shi a jiya laraba ya kuma kara da cewa rashin cimma matsaya akan cika madatsar ta habasha da ruwa a karo na biyu yana nufin cewa sudan za ta zama mabaraciya ta yadda za ta rika samun ruwa ne idan habasha ta ga dama idan kuma ta ga dama ta hana ta firaministan na kasar sudan ya kuma bayyana cewa batun da yake da alaka da madatsar ruwa ta habasha da cewa yana da matukar muhimmanci. domin ya shafi rayuwar miliyoyin mutane ne a kasashen sudan da kuma masar a tattaunawar da kasashen uku wato sudan masar da habasha suka yi ta ƙarshe a ƙasar demokradiyyar congo sun kasa cimma matsaya a kan shirin addis ababa na sake bude kofofin sama na bada ruwan domin sake cika ta makil da shine karo na biyu su dai kasashen sudan da masar suna koke ne cewa za su cutu idan habasha ta yi gaban kanta ba tare da sun fahimci juna a tsakaninsu ba kasar oman ta shigar da kasar ghana cikin jerin kasashen da ta haramtawa shiga cikinta saboda corona kasar ta oman ta kara kasar ghana ne a cikin jerin kasashe sha hudu da ta hana 'ya'yansu neman izinin shiga cikinta har sai illa masha Allahu sauran kasashen da kasar ta oman ta hana wa shiga cikinta sun kunshi afirka ta kudu brazil nigeria india da kuma birtaniya sai kuma sudan labanan tanzania gini sierra habasha pakistan da bangladesh haramcin zai fara aiki ne dai daga gobe juma'a bakwai ga watan nan na mayu sai dai haramcin ya yi togiya a kan 'yan asalin kasar da suke komawa gida daga waɗannan ƙasashen da jami'an diflomasiya da kuma ma'aikatan kiwon lafiya da iyalansu to ƙarshen labarin duniyar kenan to madalla masu saurare yanzu kuma sai ku gyar zama domin aji shirinmu na gaba wanda shine muleka iran muleka iran bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum kun barka mu da haka da kuma sake saurare da mu a cikin shirin na muleka iran shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu sun ci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin. madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwarar shirin a yau shirin namu zai garzaya da ku ne zuwa lardin tabriz domin kallon wato zuwa garin tabriz domin kallon wani tsohon gini mai dan tarihi da ke lardin na tabriz fadar ali shah tana ɗaya daga cikin muhimman wurare a birnin tabriz da ke lardin azerbaijan ta gabas da ke arewacin ƙasar iran ganuwar ali shah tana ɗaya daga cikin katanga mafi tsawo mai daɗaɗɗen tarihi na ƙasar iran da ke yankin yawon shakatawa a garin tabriz an gina ganuwar alisha ne a shekaru 700 da suka gabata kuma tana ɗaya daga cikin guraben tarihi da ba da tamka a birnin tabriz wannan matara an fara gina ta ne a siffar babban masallaci wanda saboda yi daban-daban ciki har da gizar ƙasa wanda aka yi a yankin ya sanya wani ɓangare mafi yawa na ginin ya rushe wanda a halin yanzu bangaren da ya fi tudu ne kawai ya rage daga cikin katangar da ake kira da suna ganuwar alisha katangar alisha a matsayinta na ɗaya daga cikin babban abin ginamawa a birnin tabriz da aka gina tun a ranar 15 ga watan d na shekara ta 1310 hijira shamsiya da aka yi masa rajista mai lamba 170 a matsayin gurin tarihi na ƙasa a nan ƙasar iran baya ga bangaren daukar hankalin masu yawon shakatawa da ganuwar take da shi a garin na tabriz tana daga cikin abubuwan tarihi masu jan hankali a faɗin garin masu wurare kada a shafa har yanzu dai muna ci gaba da kawo muku bayani ne game da abubuwan tarihi da ke cikin garin tabriz to yanzu kuma bari mu kawo muku tarihi babban wajen adana kayan tarihi na zamani da ake kira da suna fadar fasaha ta haidar babba da ke gefen kuma makabatar mawaka da ke birnin na tabriz ginin gidan adana kayan tarihi mafi girma na zamani da ke birnin tabriz yana da wurare daban-daban wanda suka kai har guda da biyar, wannan kenan a takaice game da wasu daga cikin wurare masu ɗaukar hankali da tarihi da ke birnin tabriz yanzu kuma bari mu gaza da ku zuwa birnin hamadan inda za mu kama takaitaccen tarihin fitaccen masanin falsafa ɗin nan mai suna abu ali sina lardin hamadan mai daɗan tarihi yana daga cikin larduna masu kyau da aban kallo da ke yammacin ƙasar iran wanda a zamanin da ya taɓa zama babban birni na ƙasar iran har sau biyu saboda daɗewar da birnin hamadan ya yi ya yasa ake da gine-gine da ababen tarihi masu kima da daraja da yake ɓanta da shi daga cikin guraben tarihi mai kima daraja da ke birnin hamadan shine kabarin fitaccen masanin ilimin falsafa din nan da ya samo asali daga wannan gari na hamadan wato bu ali sina abu ali hussein bin abdullah wanda ya shahara da suna bu ali suna ana masa lakabi da suna Shehur ra'is kuma an haife shi ne a garin bukhara a shekara ta dubu a shekara ta ɗari hudu da goma sha shida bayan hijira kuma ya koma ga allah ne a garin na Hamedon. saboda irin fice da ya yi a bangaren falsafa da Aristo da kuma zarra da ya yi a bangaren ilimin likitanci ya sa shahara a cikin iran da ma duniya baki ɗaya littafin kanun na Abu al yana ɗaya daga cikin sanannen littafin tarihi da ilimin likitanci da ake komawa zuwa gare shi da ake koyar da shi a jami'o'i daban-daban da ake koyar da ilimin likitanci a faɗin duniya baki ɗaya wani daga cikin gurbi mai kima da wannan masanin yake da shi shine littafin ashifa wanda ya kunshi bayanan fannonin ilimi daban-daban da falsafa an sanya ranar zagayowar haihuwarsa a matsayin ranar likitoci ta duniya domin gina girmamawa gare shi yanzu kuma bari mu kawo muku tarihin yadda aka gina kabarin wannan masani kamar yadda littattafan tarihi suka ambata ibn sina yana ɗaya daga cikin likitoci na musamman a yankin samani wanda ya yi hijira daga bukhara bayan faɗuwar sarkin samani da kuma hawa kan karagar mulki da sarki mahmud gazan ya yi kuma ya yi rayuwa a garuruwa daban-daban a tsawon rayuwarsa ciki hadda birnin isfahan daga ƙarshe ibn sina a sa'ilin tafiyarsa daga birnin isfahan zuwa birnin hamadan rashin lafiya ta kama shi a tsakiyar hanya kuma wannan ne ya sanadiyar yin bankwana da garin na hamadan ko kuma a ce da ma duniya baki ɗaya an faɗi cewa an bizne bin sina a harabar gidan abokinsa ne wanda ga baya shi ma abokin nasa ya ce gagarin kunan wajen da aka bizne bin sina a bayan ganuwa ce wajen da aka bizne bin sina a bayan ganuwa ce da ke kudancin birnin hamadan wanda har zuwa ƙarshen ƙarni na sha uku akwai turaku guda hudu da ke kusa da kabarin wanda a kwana a tashi su ma suka rushe kabarin abu al-sina an sake gyara tulluwarsa ne bisa umarnin jikan sarki fati ali a zamanin daular kajar wanda maimakon turaku guda hudu da ke kan kabarin an gyara shi kana ai masa kwalliya da dutse da dutse na marmara sai dai bayan wasu shekaru an gina wata gajeruwar katanga a kewaye da kabarin na bu alisina kana kuma aka gina babban ɗakin karatu wato library domin amfanin masu ziyara da suke yawan ziyara domin kashe kwarwatar ido zuwa wannan wuri. tuma saurare gashi lokacin da aka yi shirin ya kawo jiki ya zama wajibin janin zamun shirin a nan sai a wata za ku ji mu da sabon shirin amma kafin nan amma da su taimaka shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kada a shafa za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato wwwcb 2ng To yanzu kuma ga kiɗa kiɗen Iraniya. kiɗe iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin da cikin sa mai kamu kawaki daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishantarwa da gamsarwa ta yau mama tare da gungun mawakan nan na rastak ƙungiyoyin mawakan Rastak da suka gabatar da waka kamar da kuwa jita su ma a gaishe su. Tama da fatan masu sun amfana kuma sun nishadantu da abin da aka ji. To kuma an zanjar zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu dauke da sabuwar waka amma kafin na amma don wanda ku ji su musamman ni da kanci tare da ku nake cewa ku zama lafiya kuma kada a shafa za a iya ci gaba da biyan shirye-shirye mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. So To madalla ga takaitattun labarin duniya. Ƙungiyar Taliban ta shimfida ikonta a yankin Bajalal da ke arewacin ƙasar Afghanistan. Wani jami'in tafiyar da mulki a yankin da lamarin ya faru mai suna Bismillah Atash ya shaidawa kamfanin dillancin labarun Jamus cewa lamarishan shekaran jiya talata ne da mayakan kungiyar suka kwashe iko da yankin bayan ba ta kashi da suka yi da jami'an tsaro na saurari da haka muka bi ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a mu na wannan lokaci da fatan kun ji daɗin dukkanin abubuwan da kuka saurara kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da mara idan allah kai mu Música